Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin muradin rai wallafar Zainab Muhammad Chubadu. Tafiya kawai yake yi ba tare da ya san inda ya nufa ba, har ya fito farfajiyar inda ya yi pakin motar da ya zo da ita kokarin bude murfin motar yake yi amma san motar ta ki buduwa sai a lokacin da ya tuna ya jefar da makullin a ɗakin da hatim yake ɗazu lokacin da ya shaƙe dr arfat feroz kafarsa ya sa ya daki motar tare da furzar da iska mai ɗumi daga bakinsa wannan shi ake kira ga ƙoshi ga kwanan yunwa yanzu yaya zai yi kenan komawa zai yi ko kuma yaya Bashi da wani zaɓi wanda ya wuce ya koma ɗin don haka ya sunkuya ya leƙa ƙasan motar tare da tura akwatin ƙarƙashinta ta yadda babu wanda zai lura da ita komai kwakwarsa kuwa juyawa ya da sauri ya nufi siririyar hanyar da ya biyo ɗazu wanda haske ya gauraye ta tamkar rana wanda idan har ba fitowa mutum ya yi waje ba ba zai fahimci cewar duhu ya fara yi ba cikin hanzari yake yin tafiyar jafi jafi yakan haɗu da mutane sanye da fararen kaya ganin da ya yi babu wanda ya damu da shi ne ya sa ya ƙara ƙaimi wajen assasa saurinsa fiye da na farko ba zato balle tsammani ya ji ya yi karo da mutum kasancewar bayansa akwai ƙofa ne ya sa nauyinta da nasa suka saka kofa kofar budewa suka fada ciki sannan kofar ta rufe kanta gangame shi ta yi da duka karfinta kirjinta na wani irin bugawa saboda zallar tashin hankalin da take ciki gaba ɗaya jikinta babu inda baya rawa ji take yi gaba ɗaya komai ya tsaya mata cak sai a yanzu ne take matukar da na sani bisa shigowar ta wannan gurin da ta yi ɗaya ta yayi ta wuntsila gefe guda sannan hasken fitila ya game ko ina da ke cikin ɗakin kasancewar fitilar gurin da senso take aiki haɗe hannayenta nuru ta yi duka biyun alamar roƙo ta ce don Allah ka taimake ni na fita daga nan gurin kar ku cutar da ni wallahi na muku alƙawarin cewar ba zan gaya wa kowa komai ba kuma wallahi zan adana muku sirrin abin da idanuna suka gani har ƙarshen rayuwata nuru ta faɗa hakan tana fashewa da wani irin kuka duk da cewar akwai face mask a fuskarta hakan bai hana abu hatim shaida kamanninta ba kofar ya nufa da nufin ya bude amma kuma sai ya ji ta gamgam a rufe hannunsa ya zube a bisa kugunsa ya shiga safa da marwa a cikin ɗakin cike da takaici ya nufi inda take ya fasgo ta nan take cikin ta ya fara rawa kamar za ta shiɗe masa saboda bala'in tsoron da ya tsirga mata haɗa ta yi da bangon ɗakin gani irin kukan da take yi ne ya sa ya sassauta mata rikon da ya yi mata saboda wani irin tausayinta da ya ji a take zuciyarsa ta fara gaya masa cewar haba abu hatim menene laifin wannan salihar baiwar wadda ta taimake ka ta yi maka alkhairi a rayuwarka kada fa ka manta ita ce fa ta taimaki rayuwarka a lokacin da kake tsaka da fafatakar neman numfashi. Jikinsa ne ya yi wani irin sanyi lokaci ɗaya ya janye hannunsa daga jikinta ya yi baya zuwa nesa da ita kaɗan kamar daga sama suka ji an samu kulliya a jikin ƙofar ana ƙoƙarin buɗewa. Da wani irin sauri Nur ta miƙe ta isa gare shi tare da rungume shi ta saki wani sabon kuka. Wani irin kuka take yi wanda sanadinsa ya haifar mata da wani irin rawar jiki. Ƙara kankame shi ta yi tamkar za ta koma cikinsa ba tare ta iya magana ba. Gaba kiɗe ta gama sarewa da lamarin wanda da a ce ta san haɗarin da ke tattare da wannan binciken nata to da tun farko ba ta fara yin sa ba. A hankali yake saurarar bugun zuciyarta wanda ya ninnan nasa kusan so goma. A hankali ya ji jikinsa ya yi masa wani irin sanyi wanda hakan ya yi tasiri a gangar jikinsa wajen saukar masa da tsananin tausayinta wanda ga so tamanin na zuciyarsa ya yi wa hakan mubaya'a. hannunsa ya sa saitin kanta ba tare da ya iya cewa komai ba illa kafe kofar da ya yi da daradaren idanuwansa waɗanda suke ɗauke da abubuwan da suka zarta fahimtarsa gabaki ɗaya ji yake yi kansa duk ya gama kullewa cikin yanayi na rashin sanin makama da abin yi ya zaro ta daga jikinsa tare da riƙe kafaɗinta saboda yadda ya ga duk ta rikice ya ce ke kwarkwar ɗan likita ki dakatar da wannan sharman kukan naki mi amfani da tunaninmu wajen samun mafita hannunsa ta damke cikin nata tana kokarin komowa jikinsa ya yi saurin dakatar da ita ganin bata cikin hayyacinta hakan ya sa shi saurin girgiza ta a lokacin da aka turo kofar da wani irin sauri ya fusge ta suka lafiya bayan wani bakin glass wanda ya sa sensor ɗin wutar ɗakin ɗaukewa gaba ɗaya saboda kaucewar da suka yi daga saitin kwan fitilar. Buɗe baki ta yi ta nufin ta ƙwalla ƙara ya yi saurin toshe mata baki da hannunsa wanda babu ciwo a jiki. Ritsa idanuwansa ya yi gamgam saboda azabar da hannunsa mai ciwon ke masa. Gaba ɗaya nauyinta ya ta'allaka ne a kan hannun don haka wata irin zufar azaba ta fara tsatsafo masa. Wata tiƙa kan ƙarti ne majiya ƙarfi suka shigo ɗakin nan take hasken kwan fitilar ya sake gauraye ɗakin. Dube-dube suka fara yi cikin hanzari amma kuma ba su ga komai ba. Har sun juya za su fita nur ta dunguri glass ɗin da ke gefen su nan take kuwa ya faɗi ƙasa ya tarwatse a wannan lokacin daga ita harshe babu wanda bai razana ba a lokacin da ƙartin suka nufi gurin gadan-gadan don su duba su ga abin da ya haifar da fashewar glass ɗin su mun tsaye nur ta yi saboda tsabar razana a lokacin da ɗaya ya kai hannu zai buɗe labulan yana shirin leƙa bayan glass ɗin kenan suka ji muryar Dr. Bashir Bala cikin yanayi na kaushi ya ce maza ku fito ba anan ake buƙatar ku ba kowace kofa ku je ku datse ta kar ku bar kowa ya shigo kuma kar ku bar kowa ya fita zan kira wayar security din da ke tsaron gate din farko da na karshe akan kar su bar kowa ya fita har sai mun kama waɗanda suka yi mana kutse tukunna juyawa suka yi da sauri don cika umarnin sa cikin yanayi irin na zallar biyayya ga Dr. Bashir din wata nan nauyar ajiyar zuciya Abu Hatim ya saki lokaci guda kuma ya zare nur daga jikinsa yana buga kumatunta kaɗan nan nauyar ajiyar zuciya ta sauke har sai da abin ya so bashi tsoro kallon tsaf ya shiga yi mata saboda tsabar yadda ya ga tana neman fita daga hayyacinta safa da marwa ya fara yi a ɗakin maganganun mutumin ɗazu suna dawo masa tsakiyar kansa na rufe kowace ƙofa karabar kowa ya fita kuma karabar kowa ya shiga Idanuwansa ne suka sauka akan wani babban windo din da ke ɗakin don haka ya isa gurin cikin hanzari ya sa hannunsa da ƙarfin tsiya ya balle net din da ke jiki sannan ya fara ƙoƙarin cire glass ɗin da ke jiki. Sosai hannunsa ke zubar da jini wanda hakan ya ƙara ɗaga wa Nur hankali. Ƙasan farar rigar da ke jikinta ta sa hannu ta yaga ba tare da ya lura da ita ba sai kawai jin saukar hannunta ya yi a saman nasa tana ƙoƙarin ɗaure masa ciwon. A sanye ya ɗaga gajiyayyun idanuwansa ya sauke su akan kyakkyawar fuskarta wanda hawaye suka gama wankewa. Limshe idanuwansa ya yi da sauri sauri tare da barin kallanta ya ci gaba da kokarin balle glass din ganin da ya wankin hula na kokarin kai shi dare ne ya saye da glass din da lafiyayyen hannunsa ta yadda ba zai yi kara ba sosai nan ko ya tarwatse ba tare da ta hankara ba ya fisgo ta ya fara kokarin daga ta kamar jira take yi ta dane kamar wata tsuntsuwa sai dai dakin da ta so ta dirga kasawa ta yi saboda nisan da ke tsakanin windo ɗin da kuma ƙasa da ƙyar ya iya kama ƙarfen windo ɗin ya ɗane kasancewar babban windo ne ya sa ya ɗauke su duka su su biyun a lokacin da ya kalli tazarar da ke tsakanin saman da kuma ƙasan ya ɗan tsorata amma kuma sai ya dake tare da dafa kafaɗinta ya ce kada ki tsorata please kawai ki da ni kin ji tsayawar mu a cikin nan ta fi fadawar mu haɗari idan kin ga kina jin tsoro kawai ki rufe idanuwan ki kin ji daga masa kai ta yi alamar gamsuwa sannan ta ɗora hannayenta bisa nasa cikin shan mata ya ja ta suka faɗa. wata gajeriyar ƙara ya saki mara sauti saboda yadda ta faɗo masa a saman hannunsa da ke ɗaure miƙewa suka yi cikin hanzari da dabara suka isa inda motocinsu suke kallon kallo aka fara yi ita da shi a lokacin da ta yi arba da sabuwar motarta wadda ya zo da ita ba tare da saninta ba dakewa ya yi lokacin da ya kalli motar ko lamba babu sai a lokacin na ya fahimci sabuwa ce dal baya jin ma an taba hawanta bude gaban motar yayi da sauri ya fito da laptop din da ke jikinsa tare da janyo aljihun gaban motar ya kwashe dukkanin takardun da ke ciki sannan ya durkusa ya zaro akwatin allurar ya bude motar da ta zo da ita ya watsa su a baya sannan ya rufe har lokacin kallon sa kawai take yi makullin motar ya karba ya shiga bangaren driver ya zauna cikin hanzari ita ma ta shiga sannan ya ja motar cikin wani irin gudu mai tsoratarwa kasancewar dare ya fara yi ne yasa babu kowa wa parking space din duk gate din da suka zo bude musu kofar kawai ake yi saboda ganin kayan da ke jikinsa sai da suka zo gate din karshe ne fa labarin ya canja salo domin kuwa suna isowa kiran Dr. Bashir Bala ya shigo wayar amsa kuwar da ke hannun wanda ke da alhakin bude gate din kankace mai tuni sun zagaye motar da manyan bindigu a hannun su hakan ne yasa zuciyar Nur ta tsaya cak nan take kuwa ta daina numfashi kafarsa ya saita a daidai inda zai taka motar ta tafi cikin yanayin shan mata ya fige motar tare dukan gate din ya fice cikin wani irin gudun tashin hankali wanda ya gama yanke kauna kan cewar za su tsira da rayuwarsu bindigun hannunsu suka yi kikin suka fara bin motar da harbi cikin kwarewa kuwa suka samu nasarar fasa tayoyin motar da alburusansu wanda hakan ya yi daidai da bacewar motar daga idanuwansu gaba ɗaya, saboda mahaukacin gudun da abu hatim yake yi sanadin harbin da suka yi wa tayoyin ne ya sa motar ta kife tare da yin katantanwa akan titi Cikin ƙasa da minti guda motar ta fada wani rami lokaci guda ta fara fitar da hayaƙi. alamar dab take da kamawa da wuta. Da ƙyar ya iya fitowa daga cikin motar duk ya ji ciwo a jikinsa musamman gefen kansa da ke fitar da jini sosai da ƙyar yake jan ƙafarsa wanda yake da tabbacin cewar ya ji ciwo a jikinta. Ya zagaya ɓangarenta a lokacin da wuta ta fara kamawa daga saman motar duk yadda ya so ya fito da ita amma kasawa ya yi saboda yadda murfin motar ya matse sosai dutse ya nema cikin tashin hankali gami da zallar kiɗimewa ya fasa glass ɗin sannan ya fara kiciniyar fito da ita da ƙyar ya iya janyo ta bai kai ga ciro ta gaba ɗaya ba motar ta kama da wuta figo ta yi da ƙarfi hakan ya sa bugun zuciyar ta ya dawo lokaci guda kuma ta ƙanƙame shi a ƙirjinta cikin yanayi na irin wanda ya gama yanke kauna da rayuwar duniya ta ce san ba zan so rayuwa ta ta kare a haka ba ba tare na cika burika na ba ko da guda ɗaya ne na so a ce kafin na mutu ko da a ce ban yi aure ba na samu mutumin da zai so ni ko da kaɗan ne a ransa amma kuma sai gashi kaddara tana neman ta share tarihin cikin kankanin lokaci kuka ne ya ci karfinta lokacin da ta gauta na cin motar tamkar an yi ambaliyar fetur a gurin tsagaita kukanta ta yi duk a lokaci guda sannan ta ƙara damƙe rigar da ke jikinsa gamgam kamar rayuwarta ce a jiki sannan ta buɗe baki ta ce Lamarina mai girma ne duk da cewar kaddara ta ci kwaikwayon rayuwata ta hanyar haɗa uwa da Yusuf Sardauna. Na so a ce na tara hujjar da zan iya ƙalubalantarsa a cikin sauƙi. Ashe abin da ban sani ba balbalin bala'in da ke tattare da al'amarin ya gama zarta tunani na. Kafe ta da ido yana kallon ta still bai ce da ita kala ba. Sai ma gyara mata zaman kanta dai a bisa faffaɗan ƙirjinsa. Babu abin da ke fita daga idanuwansa sai tarin hawaye tamkar ba za su tsaya ba. Ƙara ɗagowa ta yi tana sa cikin siga irin ta wanda ke neman alfarma. Ta ce ina da muradai da yawa a rayuwata amma gashi na faɗo inda ba lallai na fita da numfashi na ba. Duk da na san komai rubutacce ne tun daga mafari. A Ajiyar zuciya ya sauke mai nauyin gaske sannan ya buɗe sa wanda ya masa nauyi da kyar ya ce ƙaddara mace ce mara tabbas nori takan iya canzawa a lokacin da tunani ko tsammani suka yanke kauna da yiwuwar canzawarta amma tabbas ina da yaƙini game da sanya ran cewar a cikin muradanki dole zaki samu cikar guda ɗaya daga ciki abu hatim ya yi maganar yana kallon yadda wuta ke cin motar tamkar ana ƙara izata dagowa ta yi daga jikinsa tana mai kafe shi da fararen idanuwanta waɗanda suka canja launi zuwa kalar ja a iya rayuwarta ba taɓa jin gwani kuma haziki da ya iya farta harfan sunanta cikin ƙwarewa da gwaninta ba irinsa ba ta san lokacin da shauƙin kallonsa ya jefa ta cikin halar tunani ba. Kamar daga sama, ta ji sautin muskilar muryarsa yana faɗin wani muradi kike son fara cimmawa a cikin muradanki kafin mutuwar mutuwarki. Sauke idanuwanta ta yi ƙasa daga barin kallonsa ta ce, muradai na suna da yawa kamar yadda na gaya maka a baya. amma mafi muhimmanci a kan kowanne shine in samu wanda zan dinga jin sa a kusa da zuciyata ma'ana in samu soyayyar gaskiya ko da a ce ta gajeren lokaci ne kafin mutuwata kawar da kansa gefe yayi tare da mai da kallonsa sosai daga can nesa da su inda yake jin kamar sawun tafiyar mutane ita ma kallonta ta kai zuwa inda yake kallo din lokaci guda kuma ta fara neman ta barkice masa ba tare ta ankara ba ta ji saukar tausasan labbansa a saman nata idanuwanta ta limshe wasu siraran hawaye na zubowa daga wutsiyar idanuwan nata duk da cewar labbansa yana kan nata bai sa abu hatim ya ji wani bakon al'amari a zuciyarsa da gangar jikinsa ba kasancewar kisan ɗanta da ya yi ba daga zuciyarsa abin ya zo ba kawai dai ya yi hakan ne don ya cika mata burinta kamar yadda take fatan samu a rayuwarta Bayan haka, san ba shi da wani interest a kanta wanda ya wuce cika mata muradinta. Shi kansa ya san lamarinsa mai girma ne, ya fi ƙarfin ya haɗa shi da soyayyar wata ɗiya mace bayan Zainab ɗinsa. Limshe idanunsa ya yi a lokacin da wata zazzafar kwalla ta cika kwayar idanuwansa cikin dabara ya miƙar da ita tsaye kan ƙafafunta ba tare da ya iya motsa labbansa da ke cikin nata ba. Ita ma a ɓangaren ta saɓanin hakan ne domin kasantuwar labbansa a kan nata ya sa ta ji tamkar shiɗin garkuwa ne a gare ta. Cikin rashin sa'a Abu Hatim na ƙoƙarin janye ta daga jikinsa a saka ji harbin bindiga wanda sikiriti ɗin suka rufar musu da shi. tura shi ta yi ya faɗi ƙasa wanda hakan ya zama silar rabuwar labbansu kafin ta yi wani motsin kirki ɗaya daga cikin mutanen nan ya ƙara matsa kunamar bindigar jan ƙafar ta yayi da wani irin mugun sauri ita ma ta faɗi cikin rashin sa'a santsi ya kwashe su suka gangara cikin wani tsohon rami wanda ke cike da busassun ganyayyaki wata wahalalliyar ƙara ya saki a lokacin da hannunsa ya daki wani babban dutsen da ke cikin ramin hannunta ta ɗora a saman labbansa alamar ya yi shiru Hakan ya sa ya kafe ta da manyan idanuwansa wanda ke fitar da wani irin maiko. Har bakin ramin suka zo suna dube-dube amma ba su ga kowa ba. Don haka suka juya da hanzari, hasken farin watan da ke makala sararin samaniya ne ya ba ta damar karewa fuskarsa kallo. Da ƙyar ta iya buɗe bakinta ta ce, Mun raye a mabambantan gurare, amma sai ga shi kaddara ta haɗa ni da kai, ba zan ce na san wani ba game da kai ba, amma ina jin ka kusa da zuciyata. Hakika masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce, Ɗan halak shi kaɗai ne kan saka alkhairi da alkhairi. A yau kam na gama gamsuwa da kai a matsayin garkuwa gare ni. Limshe gajiyayyen idanuwansa ya yi tare da kau da kansa gefe ya ce, Kar ki ɗauki abin da na yi miki a matsayin wani gagarumin abu. Balle har hakan ya wani ɗaɗaki da ƙasa. kowane mutum abin da nai shi zai yi don haka ki daina kallo na a matsayin wani mutum na musamman zan so ki kalle ni a matsayin mutum kamar kowa sauke idanuwanta ta yi ƙasa tana murza yatsun hannunta kwallar da ke makala a tsakiyar kwayar idanuwanta ce ta zubo ba tare da ta damu da ta goge su ba ta dago tare da sauke rannannun idanuwan nata a kansa duk da ba ita yake kallo ba ta ce ko da a ce zan tilasta wa kaina wajen yi maka kallo a matsayin mutum kamar kowa wallahi yaudarar kaina zan yi saboda na san kai din ba kamar kowan kake ba duk da cewar baka ɗauki dogon zango a tare da ni ba cizon labbansa ya yi na ƙasa saboda tsabar azabar da hannunsa ke masa ya ce kada ki yaudari kanki nuri wajen ɗora wa kanki cewar ni ba mutum bane kamar kowa zan so ki dinga yi min kallo irin na sauran mutane zan so ki dinga yi min kallo irin yadda sauran mutane ke min na muskilin mutum ko kuma aka san haka ke kanki kin san I'm not friendly at all ina da matukar wahalar sha'ani sosai yayi maganar yana yatsa na fuskar sa tare da limshe gajiyayyen idanuwansa jan hanci ta yi wanda hakan ya sa kwallar idanuwan ta ta zuba ta ce shi yasa ai na kira ka da mutum na musamman amma zan so ka yi min alfarma guda ɗaya idan har ban takura maka ba ba tare da ya buɗe idanuwansa ba ya ce ina jinki ya yi maganar tare da jingina bayansa da dutsen da ke bayansa ta ce shin zan iya sanin sunanka da ainihin ko kai wane ne a gajarce ce sunana kike son sani ko kuma tarihin asali na Abu Hatim ya faɗa hakan cikin yanayi na kosawa da surutunta. Ƙara sun koyar da kanta ta yi kamar ba za ta yi magana ba, sannan ta ɗago da fararen idanuwanta waɗanda suka sarka da launin ja ta ce, "Sunanka kaɗai ma idan ka sanar da ni ya wadatar, ba sai ka sanar da ni abin da ke kunshi a cikin rayuwarka ba." Ta bai baki ya yi tare da kau da kansa gefe ya ce, "You can call me Abu Hatim." Cikin hasken farin watan da ya gauraye gurin ta yi saurin ɗago idanuwanta a razana ta ce, "Abu Hatim, cikin yanayi na tsallar kaduwa ta yi maganar san ba ta yi tsammanin yana da mata ba ballantana kuma ɗa murmushi ya sakar mata karo na biyu ya ce kwarai kuwa sunan kenan bata ƙara magana ba ta yi tsit saboda wani irin abu da ya mugun tsaya mata rai a game da abin da kunnuwanta suka jiye mata zama ta yi a dandagaryen kasar kogon duk da cewa zuciyarta cike take da zallar tsoro bata san akan abin da za ta zauna din ba turo baki ta yi gaba zuciyarta duk a cushe ta ce ka matso na duba maka hannun Na ga kamar har yanzu bai daina jinin ba ta faɗa cikin sigar shagaba banza ya yi mata kamar bai ji ta ba sil idanuwansa a limshe kuma bai motsa ba mikewa ta yi tana ƙara cuno bakinta gaba ta isa gare shi kasancewar a tsaye yake ya yasa ta ya gaza kaiwa inda ciwon yake saboda babu laifi abu hatim dogo ne sosai ba na wasa ba daga kafafuwanta ta yi tare da mika hannuwanta cikin rashin sa'a sassun dutsen da kafar ta ke kai ya kwashe ta ta fada jikinsa a madadin ta ji yayin motsi kamar yadda ta yi tsammani sai kawai ta ji sun zube a ƙasa kusan a tare saboda rashin ƙarfin da ke jikinsa a wahala ya bude idanuwansa cikin wata irin murya irin ta wanda ke cikin wani hali ya ce nuri bana gani sosai wani irin abu nake ji kamar yana yawo a saman idanuna please nur do something dan Allah Zaro idanuwanta ta yi a lokacin da ta ji abu na bin tsintsiyar hannunsa kamar ruwa sai a lokacin ne ta tuna irin jinin da ya zubar dole ne ma ya ji jiri fiye ma da yanda yake ji a yanzu saboda ya rasa jini da yawa jikinta ta fara lalubawa lokaci guda kuma ta saki kuka don sai a lokacin ne ta tuna da wayarta wacce ta makale a jikin bakin sufan da ke jikinta addu'a kawai take yi Allah ya sa skirin din wayar bai fashe ba saboda irin wahalar da suka sha tana zaro wayar ta gaskarin din sa kalau wata nan nawar ajiyar zuciya ta sauke a gaggauce ta fara kokarin lalubo nambar Salim cikin sa'a kuwa ta same shi Salim wanda ke kwance a saman makeken gadansa yana kwasar baccinsa a cike da kwanciyar hankali bai ma san nur na kiransa ba saboda wayar asalin take kamar an tashe shi ya yi firgigit ya zauna a tsakiyar gadon yana sauke numfashi saboda bugawar da zuciyarsa ta yi Haka nan kawai yake ji a jikinsa cewar nur ɗinsa ba ta cikin kwanciyar hankali tunda ya ji irin bugun da zuciyarsa ke yi tun safe ya tsananta. Saukowa ya cikin haɗaɗɗen kayan baccinsa Sky Blue wanda ya yi fitin ɗinsa sosai kai tsaye wayarsa ya nufa cikin hanzari wanda hakan ya yi daidai da sake shigowar kiran nata. Yana ɗaga wayar tun kafin ya yi magana Nur ta saki wani irin kuka duk yadda ya so ta nutsu ta yi masa bayani kasawa ta yi hakan ya yi mugun ɗaga masa hankali cikin kiɗima ya ce kin ga ki nutsu dan Allah Nur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 ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a wai